بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئ جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na talata shida ga watan Ramadan a shekara ta 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyar a shekara ta da sha 2018 miladiya a wannan masallaci na Biyukur Rahman wanda aka fi sani da masallacin Kwangila a garin Mina jihar Niger Najeriya gabanin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam a suratul tauba aya ta arba'in. inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba an fa anzalallahu sakinatahu alayhi shin da sayidina abubakar jumlan da bamirin zai koma ko ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wasu sun ce yana komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda jumlan da ta biyo bayan shi na وأيده بجنود لم تروها wasu kuma suna cewa yana komawa ne ga sayyidina abubakar saboda shi ne annabi ya ce da shi la ta hazan domin wancan jumla da damirin ba ta shafe shi ba kamar yadda ta zo a suratul al-fathi aya ta tara wanda damirin ta canja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah ƙarshen aya na gode mala to abinda shi wannan mai tambaya yake nufi shine faɗin Allah maɗaukacin sarki cikin suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani yafnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم تو لميرن فأنزل الله سكينته عليه دواء أكيد domin farkon zance ana magana ne da annabi da kuma abubakar Allah ya ce illa tansuruhu idan ku ba za ku taimaki annabi ba faqad nasarahu Allah to ku sani Allah ya taimake shi iz akrajahu alladhina kafaru tun daga lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin su ya yasnaini shi da abokin sa na biyu idhuma fil gari a lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake cewa da abokin nasa la tahzan kada kai bakin ciki ko kada ka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu to kaga ana magana da annabi da kuma abubakar idh yaqulu ay ar-rasul li sahibihi ay abi bakr la tahzan inna allaha ma'ana to fa anzala allahu sakinatahu alayhi kalmar fa anzala allahu sakinatahu alayhi ga walamirin yake komawa ga annabi ko ga abubakar وأيده بجنود لم تروها وأيده ألا يكرف فيشي شيوا النبي هو أبو بكر وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا to anan duk wanda ka faɗa daidai ne bal ma akwai ra'ayi na uku ka iya cewa fa anzalallahu sakinatahu alaihi ana nufin abubakar wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ana nufin abubakar domin me domin abubakar shine aqrabul mazkuri na ƙarshen wanda aka ambata wanda ka'ida ta nahawul larabci tana cewa ad ya ya'udu ila aqrabil mazkuri lamiri yana komawa ne zuwa ga na ƙarshen ambato wanda yafi kusa da shi kamar ka ce ja'a muhammadu wa ahmadu wa ra'aytuhu Muhammad ya zo Ahmadu ma ya zo kuma na gan shi to shi wa Muhammadu ko Ahmadu suka ce Ahmadu domin shine na ƙarshen ambato to idan ka koma jerin ayoyin zaka ga sayyidina Abubakar shine na ƙarshen ambato zuwa ga lamiri idh yaqulu li sahibihi la tahzan yayin da yake cewa da abokinsa kaga abokin shine na ƙarshe an gane ko la tahzan kada ka damu inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi to bisa ga ka'ida ta na hau larabci damir anan yaudu ila sahibihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha kuma zai iya komawa har ila zuwa ga sahibihi zai kuma iya yiwa a samu abin da ake kira da alqata'u mana yanzu an gama magana akan sahibu an sake mai da zance zuwa ga farkon inda ya faro shine illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru zai iya yiwa kuma ka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi ai annaba ake nufi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha annaba ake nufi وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم tare da cewa manzo Allah ba shine makusancin ambato ba zuwa ga lamiri anan domin me domin makamanciyar ayar ta sauka a dai cikin suratul anfal a suratul tauba can wanda shi kuma nan tana nufin annabi ko a bayan wannan kissar baya ka dan fadin Allah madaukakin sarki wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa wa wa ala anzalahu anzala junudan lam taraha wa azaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kaga fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi to can ma fa anzalallahu sakinatahu alaihi zai iya yiwa bamir ya'udu ila rasul domin as-sakina tanzilu ala rasul wa tanzilu ala ghairihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan wannan ya fito to sai kuma wajen ya buga mana misali dan ya dada fito mana da tambayar ta safili sai ce wai kamar yadda abin ya faru a cikin suratul fatih a cikin suratul fatih aya ta tara lamiri ana magana da annabi kuma sai ya koma zuwa ga Allah ubangiji yace ya ayyuhan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu kaga hu damir yaudu ila rasul wa tuwaqqiruhu damir yaudu ila rasul amma wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma damir ya koma ga Allah wannan shi ake kira da qafau kamar yadda na gaya maka a can lamiri ya koma na bayan baya a madadin ya koma na kusa kusa wannan ya halatta a larabci yana iya yiwa fuska ta uku da nace maka za a iya samu shine a dunkule a ce duka abin da aka ambata din zamirin zai iya komawa zuwa gare su shine al-mazkur da Allah yace fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu llahi al-ulya ka iya cewa wa an fa anzalallahu sakinatahu alayhi ay alal madhkuri Allah ya saukar da natsuwarsa ga waɗanda aka ambata to sai ka koma baya ka kidanyo waɗanda aka ambata nawa ne annabi ne da abubakar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana to fa anzala allahu sakinatahu alayhi ay ala jumlatil madhkuri ko ala jumlati ma dhukira suka ce kamar faɗin Allah wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin kaga Allahu wa rasuluhu bi aka ambata an ambaci Allah an ambaci manzon Allah amma sai aka ce a haƙu an yurduhu ana nufin a haƙu an yurdu al madhkura su suka cancanta a yadda da susuwa duk wanda aka ambata din dole ka yadda da Allah dole ka yadda da manzon Allah baka cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu Allah da manzansa shi kadai ya cancanta a yadda da shi to shiwa Allah shi kadai banda annabi annabi shi kadai banda Allah a'a ana nufin dukan su a yarda da su a a ce a haƙƙo an yurduhu ma sai aka dunkule lamiri aka mai da shi na mufrad kuma zai koma zuwa ga duk abin da aka ambata a baya shine malamai sukan ce al-mazkuru Allah ya sa mun gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum matata ta matsa mun da in sake ta saki uku a kullun idan muka samu dan matsala sai ta ce sai na sake ta ni kuma ina son ta wallahi na kai na kai ƙara wajen iyayenta abin ya ci tura sun kasa magance matsalar har dai ta yi min abin da ya fusata ni na ce mata ta je na sake ta sake uku a lokaci guda bayan shekara ɗaya da rabi sai ta rubuto min text na ban haƙuri wai don Allah in yi haƙuri ta yi kuskure ta gane laifinta kuma gashi tun da muka rabu ba ta yi aure ba a kusan kullum sai ta kira ni a waya ko kuma ta yi min saƙo ta waya tambaya ta a nan malam shine shin akwai kome a tsakaninmu da ita ko ku a'a sai ta yi wani auren sannan to a nan tunda a cikin kalma ɗaya a lokaci ɗaya ka ce ka sake ta saki uku sakin nan ba uku ba ne sai dai ya zama ko ɗaya ko biyu amma ba za a ce uku ba don haka kenan akwai damar kome tsakanin kai da ita wannan shine asalin al'amari abdullahi dan abbas ya ce kamar yadda imam muslim ya rawaito a zamanin annabi da a zamanin sayyidina abubakar da shekara biyun farko na halifancin sayyidina umar duk idan mutum ya ce ya saki matarsa saki uku a cikin kalma ɗaya to ɗaya ake bashi wannan shine asali to amma a zamanin sayyidina Umar da mutane suka fara wasa da saki to sai Umar ya ce daga yanzu duk wanda ya ce ya saki matarsa saki dubu ko saki ɗari za mu ɗauki uku mu tabbatar mai sauran kuma mu zane shi da bulala to da haka in za a koma zuwa ga asali saki uku cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne da haka tunda ka ce saki uku kai mata kuma cikin kalma ɗaya kuma a lokaci ɗaya to a matsayin saki ɗaya ne in yanzu kana ganin kana da sha'awar ka dawo da matarka sai ka komar da ita da sabon ɗaurin aure da kuma sabon sadaki to kuma wannan zai nuna maka irin wautar da yawa daga cikin mata yanzu mace za ta zo ta yi ta ganin kamar in ta rabu da kai za ta je ta ci wani daɗi a duniya za ta je ta huta bata san rahama Allah ya mata ba a wannan zamanin ki samu miji ba karamin rahama ce ba in takamarki yar masu kuɗi ƴaƴan masu kuɗi nawa ne suka rasa maza in takamarki yar malami ƴaƴan malamai nawa ne suka rasa maza in takamarki yar saraki ƴaƴan sarakuna nawa suka rasa maza in Allah ya ji kanki ya baki namijin da ya rike ki a wannan zamani to ki ba a hankali naga hakurin ka matukar hakuri har a wannan zamani mace ta rinka maka barazanar wai ka sake ta sake uku kuma ka kyale ta ma gaskiya kai wannan jarumi ne a cikin maza kai kokari kai kokari kuma yanzu shawarar da zan baka kai ma kan dawo da ita ka wajiga ta eh dan ta san kimar auren kar ka dawo da ita ta cikin ruwan sanyi in ka dawo da ita ta cikin ruwan sanyi gobe ma za ta sake maka halin su ne amma bacce ko za ka mai da ita kyale ta ta ƙara wasu 'yan shekaru daga baya sai ka dawo da ita gobe ko da wasa ta ji wani ya ce wata ta ce a sake ta ita kanta za ta yi mata faɗa karki yadda amma wannan irin sakarci da wannan irin rashin mutunci da rashin hankali mutum duk wannan wahalar da ake fama da ita ta yunwa ke fa ba ruwanki kina zaune ke ko wahalar duk wahala sai kin ci baki san wahalar da yake sha ya samo miki kici ba da daɗi ba daɗi ya fita ya sha rana ke kina zaune a daki a inuwa kina bacci kila amma duk da haka baki iya mallakar bakinki ba saboda wani sabani ko wani abu kawai da rashin mutunci ki fito ki gaya masa maganganun da kika ga dama wallahi kai saurin dawo da ita ba ta saki shan wahala ta gani in zaman gidan daɗi ne takarda ta gaba yace ce assalamu alaikum malam shin ya halatta musulmi musulmi yayi sunna da matarsa har yayi wasa da gabanta har ma ya sa harshensa to wannan matsalar malamai sun yi sabani a kanta waɗansu malamai sun ce a iya yi wasu sun ce ba za a iya ba shine mutum zai iya lasar farjin matarsa da baki ko ita matar ta lashi azzakar mijinta da baki Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce bai halarta ba saboda asali an kwaikwayo shi ne daga wajen arna ta hanyar kallon blue film ta nan aka koyi waɗannan yace kuma saboda asali su ma arnan daga wajen dabbobi suka koya rago shi zaka ga yana na farjin tinkiya ko dan bunsuru yana na farjin akuya ko yana lasa to wannan shine ijtihadi na Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani Allah ya ji gansa da rahama yace kuma saboda da yawan hadisan Annabi sun hana mu mutane mu yi koyi da dabbobi to kaga wannan ijtihadi ne ba kai tsaye matsalar ake magana akan ta ba hadisai dai sun hana aiko da dabbobi to shi kuma sai ijtihadi ya mammakalo wannan abin har ya zo kan nan Allah ji kansa da rahama to amma cikin magabata akwai waɗanda suka ce ya halatta suka ce kai har su ma suna yi Imam al-Asbad ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik yace babu laifi mutum ya lashi farjin matarsa da bakinsa ita ma ta lashi azzakarinsa da bakinta yace ba laifi da wannan in kana so ka ga wannan koma tafsirin Qurtubi al-Jami li fassarar fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul nur wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna har zuwa karshe yace la ba'sa an yalhasahu bilisanihi ba laifi mutum ya iya lasar farjin matarsa da harshensa da haka dai matsala ce hadiya in ba za ka yi ba karka ce wanda ya aikata haram baka da nasin haramtawa in za ka yi ba laifi tunda waɗansu daga cikin malamai sun ce wallahu ta'ala a'la wa a'lam takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin ya halatta na ba aboki na coci to kai ne a coci shi yana biyo ka masallaci bai halatta ba musulmi ya shiga coci sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito lokacin da ya je zai karɓi masallacin Kudus daga hannun Kiristoci a wancan lokacin a lokacin halifancinsa Kiristoci suke rike da masallacin Kudus na Umar bayan ya zama halifa musulunci ya yi ƙarfi sai ya tura musu da wasiƙa ko ku ba mu mukullin masallacin Kudus cikin ruwan sanyi ko mu zo mu kwata ta ƙarfin tuwo sai suka ce a ranka ya daɗe a zo a karɓa cikin ruwan sanyi to sai Umar ya tafi lokacin da ya je ƙasar Sham suka miƙo mukullin suka bashi hannu da hannu to kiristocin da suke ƙasar sham sai suka yi shirya walima ko liyafa a coci suka gayyato sayyidina umar suka ce yazo da aka je aka gaya musu ya ce a'a inna la nadkhulu kana'isakum mu ba ma shiga coci لعجل tasawir التي fiha saboda gumakan da ke ciki akwai gunkin annabi Isa da kuke yi da gunkin nana Maryam da gunkin kaza da kaza ce to ba ma shiga coci dan waɗannan abubuwa inda za a kauda su to za mu iya shigowa coci to kuma coci ba zai zauna babu gunki ba da haka wannan sai ya nuna cewa musulmi bai halatta ba ya shiga coci musamman idan ya kasance akwai waɗannan hotuna da kuma waɗannan eh, cross cross da suke sawa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya amin ya ce tambaya hadisai da yawa suna nuna duk matar da ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada to shin wacce take da cikin shege ita ma ta yi shahada a sai dai in ta tuba sannan sai ta zo mutuwar kuma ta mutu a wajen haihuwar to nan muke kyautata masa muke kyautata mata zaton ta yi shahada amma ta yi cikin shegenta ba ta tuba ba wajen haihuwa sai ta mutu to wannan ta mutu da cikin zina ba za ka ba ta hukuncin shahada ba domin asali hadisin yana magana ne akan mata masu ciki na halal masu ciki na halal wannan shine asali an gane ko domin in ka ce har da matar da ta mutu da cikin shege ita ma ta yi shahada ko bata tuba ba to kamar ka ba da lasisi na aje a yi ta cikin shege tunda in an zo mutuwa ma ana shahada to amma kaga ba haka ake nufi ba cikin aure ake nufi wannan kuma dan karfafa gwiwa ga mutane su yi aure tare kuma da kwantar da hankalin matan da suke iya samun matsala wajen haihuwa ta sanadiyar aure to kar su damu kar su samu wata matsala ko da sun mutu ta sanadiyar hakan insha Allah mutuwar shahada suka yi takarda ta gaba yace shin wani hukunci ya dace da uba ko uwa da suke barin ƴaƴansu suke fita da tufafi masu bayyana tsaraici wannan sun saba wa Allah ba su bi umarnin Allah na cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ba ku tsare kawo kanku da iyalanku daga shiga wuta da ka duk zunubin da yaran suka samu su ma iyayen za su samu kwatankwacin sa an gane ko domin su suka taimaka musu wajen yin haka kila ma su suka sai musu kayan kaga kenan su suka batar da su ubangiji madaukakin sarki yace li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yadhurun lalle za su ɗauki zunubin su cikakke ranar alkiyama na kin tarbiyyar ƴaƴa da suka yi sannan kuma za su ɗauki zunubin ƴaƴan nasu na wannan saban da suka yi domin su suka taimaka musu wajen haka ko kuma su suka ki su tsawatar musu wajen kasi haka da haka dai duk wanda Allah ya ce ya kula da wani abu bai kula da shi ba to laifin rashin kula yana kansa sannan duk laifin da aka samu ta sakamakon rashin kulawar nan ma kuma sai ya ɗauka nan wani ne ya tambaya mai tsawo cikin yaren turanci abin da tambayar tasa ta kunsa shine mutumin da ya aure sai suka rabu da matar sai ya yi zina me hukuncinsa hukuncinsa za a kashe shi ta hanyar jifa shine abin da ake kira da rajamu rajamu wasu malamai sun ce in tsoho ne sai an masa bulala ɗari sannan kuma a jefe shi saboda zinar tsoho ta fi zunubi a musulunci in saurayi ne yayi aure ya saki matar ko suka rabu da matar sai kuma ya zo zina ko ma suna tare da ita sai ya zo zina to shi kashe shi kawai za a yi da jifa babu bulala ɗari saboda zinar saurayi muninta a musulunci bata kai zinar tsoho ba manzo Allah ya ce mutum uku Allah baya magana da su baya kankare musu zunubansu kuma baya kallon su kallo na rahama daga ciki sai ya ce shugaba makaryaci da talaka mai girman kai da tsoho mazinaci waɗannan dukkanin su laifuffukan da suke aikatawa in ka kalle su laifin bai dace da su ba me yasa ake yin ƙarya ta yi ana ƙarya ne dan a samu abin duniya to kai kana shugaba kuɗin jiha gaba ɗaya a hannunka yake kuma kai wa mutane ƙarya kana tsammanin wani zai baka wani kuɗi ne wani yakan yi ƙarya ne saboda tsoro to kai kana gwamna kai ne chief security na jiha kuma kai wa mutane ƙarya tsoron me kake yi bayan kai ke da kotu kai ke da ƴan sanda kai ke da sojoji kai ke da kurkuku kaga baka da hujjar kai wa talakawanka ƙarya shi yasa ƙaryar shugaba zunubin ta daban ne akan ƙaryar sauran mutane saboda shi bai da uzurin da zai sa wa mutane ƙarya sannan girman kai mutum yakan yi girman kai ne idan yana da wadata ko yana da wani abin a zo a gani kalla innal insana la yadaga an ra'ahu to amma talaka baka da kuɗi la a banki la a bankaɗe ba ɗa ba ɗan akuya kuma sai girman kai to kaga zunubin girman kai ga talaka ya fi muni saboda bai da wata hujjar ta yin girman kai to sannan akan yi zina ne saboda me ƙarfin sha'awa saurayi shi ke da ƙarfin sha'awa, zina tsoho kuma fa wani mata auren ma baya iya biyan bukata sai an sha kwayoyi to amma duk da haka saboda budurwar zuciya kuma zai bi ƴan mata yana batawa to kaga bai da hujja yayi zina bai da wani excuse a wajen Allah shi yasa laifin su da zunubin su yafi na sauran mutane to da haka dai mutumin da yayi zina bayan ya taba yin aure idan saurayi ne za a yi masa rajamu a kashe shi da jifa idan kuma tsoho ne malamai suka ce sai an masa bulala ɗari sannan kuma a ƙara masa da rajamu ninkin ba ninki to sannan sai ya sake tambaya ce mutumin kuma da yayi aure amma ba su tare da matan ba sai yayi zina suka rabu ba su tare da matan ba sun rabu da ita kuma daga baya je yi zina to shi wannan ai har yanzu sunansa saurayi da haka hukuncinsa hukuncin zina saurayi ne da haka bulala dari za a yi masa azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata janda domin idan mutum yayi aure da mace bai tare da ita ba ita kanta macen har yanzu sunanta me budurwa saboda ba a tare da ita ba tare da cewa ta ci rabin sadaki amma za ka ga cewa babu idda a kanta saboda me saboda ba a sadu da ita ba har yanzu sunanta budurwa me yasa aka ba ta rabin sadaki saboda an dan so a dan rage mata farashi domin yanzu in wani zai tambaya wance ta taba aure za a ce eh an taba daura amma bata tare ba to kaga wannan eh din dan raguwar farashi ce da haka shi yasa aka dan rarrashe ta da rabin sadaki shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya ku waɗanda suka yi imani in kuka auri mata muminai sai kuka sake su kafin ku tare da su to fa babu wata idda da za su yi muku famatiuhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ku ba su kyauta ta Allah raka taki gona ku mutunta su ku girmama su a zarbin lafiya to kaga haka shi ma namijin ya yi taɓa ɗaura aure amma bai sadu da matar ba har yanzu sunansa saurayi to ka saurayi in ya yi zina hukuncinsa shine a masa bulala ɗari ba wai a jefe shi ba a ƙarshe sai ke cewa za a yi wa yaro ƙarami ko mahaukaci madman zakka idan kuɗinsa ya kai e ita zakka ba ruwanta da mai kuɗin kuɗin take kallo sawa'an kuɗi na mahaukaci ne sawa'an na yaro ƙarami ne sawa'an ko na waye ko bawa ne malamai suka ce ubangidansa zai yi zakka a madadinsa domin shi bawa asalin kuɗinsa na ubangidansa ne daka ita zakka kuɗin ake kallo in sun isa nisabi ba mai kuɗin ba yanzu kaga ita sallah ana kallon yaro ya balaga ko bai balaga ba sannan sallah ta hukan sa to amma ita zakka ba ruwanta ko jinjiri ne na goye yake da kuɗi kuɗin suka isa zakka ba za a ce ai bai balaga ba ai ita zakka daga cikin sharuɗan ta babu balaga in ma akwai balaga to ta nisabi ce ba ta me zakka ba ma'ana kuɗin su kai yadda za a fitar da zakka sai a fitar ko da na jariri ne kuwa ko na mahaukaci waɗannan su ne ƙarshen tambayoyin da muke da su in ba manta ba a jiya mun tike da ƙarshen aya ta 20 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta 21 fadin Allah wadhkur afa adin idh anzara qaumahu mala yace thumma zakara ta'ala ta hud sai ubangiji maɗaukakin sarki zai ambaci kissar annabi Hudu, alaihi salam wanda annabi hud shine annabi manzo na biyu da Allah ya aiko bayan shuɗewar annabi nuhu nuhu shine na farko hud shine na biyu wanda aka aike shi zuwa ga adawa za mu ga cewa duk inda Allah maɗaukakin sarki zai jera kissar annabawa daga ta annabi nuhu sai ta annabi hudu haka ya faru cikin ayoyin suratul araf da ayoyin suratul hud da kuma ayoyin suratul shu'ara da ma waɗansu wajaje da ubangiji ya yi tsokaci dangane da kissoshin annabawa da ka annabi hudu alaihi salam shine manzo na biyu da Allah ya turo wa duniya dan yawa mutane gargadi wanda shi an tura shi ne zuwa ga adawa kabilarsa wanda daga cikin ta ya fito malaike hudun ma qaumihi annabi hudu tare da mutanensa kenan me hikimar ambatan kissarsa anan misalan lin nuzuril awwalina Allah yana so ne ya buga mana misali na masu gargadi annabawa da manzannin farko min ar-rusuli alaihi wassalatu wassalam wanda su manzanni su ne shugabannin masu gargadi amincin Allah ya kara tabbata a gare su Imam Shawkani yace Hudu sunan Sahud ibn Abdullah ibn Rabah Hudu dan Abdullah dan Rabah ma'ana wannan shine sunansa kalmar Hudu din suna ne kamar yadda kuma Ad suka ce shi ma suna ne asali na kakan su adawa an gane ko domin sunansa ad ibn iram adu dan iramu to ƴaƴansa sai ake kiran su da sunan kakansu sai zama ma kamar sunan kabilar shine adu tare da cewa adu uban kabilar ne adu ibn iram wanda ɗaya ne daga cikin jikokin annabi nuhu alaihi salatu wassalam an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wadhkur akha adin gaya wa mutanenka labarin dan uwan adawa mali ce huwa hudun alaihi salam shine annabi hudu alaihi salam yan uwantakar da ke tsakanin hudu da adawa yan uwantaka ce ta jini ba yan uwantaka ce ta addini ba domin yan uwantaka iri biyu ce akwai yan uwantaka ta addini innamal mu'minuna ikhwa almuslimu akhul muslim kaga wannan yan uwantaka ta addini kenan akwai kuma yan uwantaka ta jini to su adawa ba su yi imani da Allah ba dan karshen su ma halakar da su akai to amma tare da haka Allah ya kira Hudu da cewa dan uwansu sai malamai suka ce yan uwantaka ce ba ta addini ba yan uwantaka ce ta nasaba yan uwantaka ce ta dangantaka da ke tsakanin su iz anzara qaumahu bil ahqafi gaya wa labarin labarinsa lokacin da yake wa mutanensa gargadi bil ahqafi a wani waje da ake kira da suna al-ahqaf malai ce id badul ishtimal iz dinnan da aka maimaita ta karo na biyu ita ce dai iz ta biyu a ta farko domin a farko wa zkur akha adil ambaci dan uwan adawa to wannan kalmar wa zkur akha adil abinda ta kunsa shi ake so a sake maimaita wa karo na biyu sai aka ce iz anzara qaumahu bil ahqab Mana ambatan da zakai wa dan uwan adawa shine fadin lokacin da yake wa mutanensa wa'azi da gargadi a wajen da ake kira da suna ahqab kalmar anzarahum bi ma'ana khawwafahum ya tsoratar da su domin akwai al'inzaru, akwai at-tabshiru in aka ce anzara ya gargadi mutum ko yayi gargadi gargadi kuma shine a gaya maka wani abu tare da tsoratarwa kamar yadda kuma at-tabshiru al-bishir gaya maka abu amma tare da sanya maka farin ciki duk abin da zai faranta maka rai in aka gaya maka shi ya zama at-tabshiru duk abin da zai tsoratar da kai ya razanar da kai in aka gama aka gaya maka shi to ya zama al-inzaru to su kuma annabawa duka biyun suke suna faɗar abin da zai faranta rai kuma suna faɗar abin da zai tsoratar abin da zai faranta rai shine aljanna abin da zai tsoratar kuma shine wuta rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ko hujjatan ba'da rusuli wa kana Allahu azizan hakima annabawa dukkaninsu suna albishir dukkaninsu suna gargadi يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبهوه بكرة وأصيلا ذاك وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذر الناس يوم يأتيهم الأباب فيقول الذين ظلموا ربنا أقرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل هذا وانا الدين إنذار جايا ومتاني أبن دذي ثورة الدسوق dangane da azabin da za su faru a ranar tashin alkiyama firgici da zai faru a ranar tashin alkiyama amma albishir kuwa ga ya musu abin da zai faranta musu rai wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا to da haka iz anzar qaumahu bil ahqab yayin da yake jan kunnan mutanansa a wani waje da ake kira da suna ahqab abin nufi yake gaya musu laifuffukan da in suka ci gaba da yi to su sani makomarsu ita ce wuta makomarsu ita ce azabar Allah subhanahu wataala mali yace bil ahqab ismu wadin kalmar ahqab din suna ne na wani kwari ko kwazazzabo ko zaza bil yaman wanda yake a kasar yaman bihi manaziluhum wanda a can ne gidajen adawa din yake to anan imam ibn kasir yace ahqab jam'i ne na hiqfun wa huwa aljabal min arraml in aka ce ahqab jam'i ne na kalmar hiqfu hiqfu mufrad jam'in kuma ahqab to in aka ce hiqfu ana nufin dutse amma wanda ya taru ta hanyar ƙasa ya ta cure ya zama dutse kamar irin dutsen mu na dala a Kano da dutsen gauran dutse kaga asalin su ba irin dutsen zumarod bane ko dutsen asarog na Abuja an gane ko domin shi wancan dutse ne turare amma wancan kuma ƙasa ce ta taru ta yi tudu ta zama kamar dutse to wannan shi ake kira a larabci hikifu in guda ɗaya ne jam'insa a haƙaf kamar yadda wancan in guda ɗaya ne a ce jabal jam'insa kuma sai a ce jibal to da haka dai ana nufin a waje ne da ƙasa ta taru ta cure ta dunkule ta yi kama da dutse wanda su kuma adawa suka je suka yi gidaje a wannan wajen to har wannan wajen annabi hudu ya bi su ya nemi su wa'azi a gidajensu an zara kaumahu bil ahqaq to da ta Allah ya ce a ba labari dangane da wannan ibnu kasir ya ce wa qala ikrima ikrima ya ce al-ahqabu al-jabal wal gharu abinda ake nufi da ahqab shine dutse wanda a jikinsa akwai kogo wa qala qatada imamu qatada ibn da'ama as-sadusi yace dhukira lana anna adan kanu hayyan bil yamani an ba mu labari cewa adawa wata kabila ce da aka yi su a kasar yaman ahlu ramlim mushrifina ala al bahari bi ardin yuqalu laha ash-shihru ahlu ramlim wanda suke gefen wani waje mai rairayi mushrifi na albahar wanda suke tudu na gefen teku bi ardin a wani waje yuqalu lahal shihiru wanda ake kira da suna shihir duk dai wannan fassarar al ne kalmar ahqab sunan sunan waje ne ko dai mu dauka taron kasa ne ake kiransa da suna ahqab jam'i na hikibu ko mu dauka duwatsu ne wanda cikin su akwai koguna su ake kira da suna ahqab ko kuma mu dauka wani waje ne gabar teku shi ake kira da suna ahqab ko ma dai menene a sunan wajen da adawa suke rayuwa ne wanda anan ne annabi hudu ya je ya musu wa'azi daka Allah madaukakin sarki ya ambace su ya ambaci sunan wajen sannan kuma a Qur'ani aka yi wajen sura suratul ahqab domin ita surar gabaki ɗayanta tana amsa sunan wajen ne suratul ahqab an samu asalinta ne daga wa zkur aqadin id anzara qaumahu bil ahqab domin daman zaka ga da yawa daga cikin surorin Alkur'ani, ana sanya musu sunaye ne saboda wata kalma da ta zo a cikin su suratul baqara saboda akwai batun baqara a ciki wa iz musa liqaumi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara suratul ali imran saboda akwai ali imran a ciki inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana على الآلمين سورة المائدة حكا سبو دا أكوي أنبتا مائدة وإذ قالوا إذ قالوا إذ قالوا اللهم إن كان أمينيني وإذ قال الهواريون يا إسابنا مريم إن كان هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كاكا أكوي أنبتا مائدة فهكا نما سورة الأنعام ومن الأنعام همولة وفرشا هكذا سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله suratul nasi min Jannati wan nasi duk wata sura da zaka dauka qur'ani akwai kalmar da tazo a cikin ta shi yasa ake kiranta da shi daka ita ma suratul aqab haka ne da ubangiji yake wa kad khalajin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi lokacin da annabi ahudu yake wa adawa wa'azi ba shine farkon manzo da yazo yayi wa'azi a cikin adawa ba a'a manzanni sun gabata kafin shi min bayni yadayhi gaba gare shi wa min khalfihi da kuma bayansa za a samu wasu haka waɗansu malamai suka fassara min bayni yadayhi suka ce qiddamahu wa min khalfihi kuma wara'ahu an yi annabawa kafin annabi hudu kuma za a yi wasu bayansa dan haka shi ɗaya ne daga cikin su ba shi ne farau ba duk abin da zai faɗa ba shi ya fara faɗa ba duk kuma abin da zai faɗa ba daga kansa an daina faɗa ba wasu za su zo daga baya su ci gaba da faɗa waɗansu malaman suka ce a'a wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min ana nufin a ƙauyukan da suke gefen ahqaf an taɓa yin annabawa amma a cikin ahqaf ne ba ai annabi ba sai hudu domin ana samun haka ya zama annabi ya zo a ƙauyuka makusanta amma bai zo cikin ƙwaryar garin da ake magana akai ba daga baya kuma sai a turo kamar yadda mutanen maka annabawa sun zo a gefen makka amma ba su zo a cikin makka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin farko da ya zo wa mutanen makka mali ce yi qabala hudin wa min ba'dihi ila aqwamihim abin nufi kafin hudu an yi annabi kuma bayan hudu za a sake yin wani annabin ila aqwamihim wanda aka turo su duk zuwa ga mutanensu to da annabi hudu da annabawan da suka zo kafinsa da wanda za su zo bayansa duk da awar da yake Allah ta abudu illallah abinda suke cewa mutane shine kar ku bauta wa kowa sai Allah ai bi an kala ta yadda shi ma hudin haka ya gaya wa mutanensa la ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah malai ce wa jumlatu wa qad khalat jumlar da ta zo wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi mu'tarda jumla ce mai karantori ma'ana ko in ka cire ta ma zancen zai mike shine da zaka ce wa qur'a ka adin idza anzara qaumahu bil ahqafi alla ta'budu illa Allah maganar tayi to amma duk da haka sai aka kawo wata jumla karan dori ita ake kira da jumla mu'tarada Allah ta'budu wa qad khalatun nuzur min bayni yadayhi wa min qalbi duk inda kaji an ce jumlatu i'tirab jumla mai karan dori ana nufin inda zaka cire ta maganar zaka cika sanya ta kawai ƙara wa maganar armashi ne to da haka Allah madaukin sarki yana so ya ƙara wa kissa armashi shine ya soko maganar wa kad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi inni akhafu alaikum azaba yawmin azim annabi hudu yace da mutanansa lalle ni ina jiye muku tsoron azabar rana mai girma ita ce ranar tashin alkiyama amma da sharadin in abattum ghayra Allah in dai kuka bauta wani Allah ma'ana in baku bi umarnin da na gaya muku ba na cewa kar ku bauta wani sai Allah kuka je kuka bauta wani ba Allah ba to ku sani akwai azabar rana mai girma tana nan tana jiran ku ita ce ranar tashin alkiyama sai suka ce mu qalu sai adawa suka ce da annabi hudu aji ita na lallai ka zo mana ne lita li ta'afikana an alihatina dan ka ɗauke hankalinmu daga bautar iyayen gijinmu suna nufin gumakan da suke bautawa da haka annabi hudu ya zo ne dan ya raba su da su ya haɗa su da bautar Allah shi kaɗai wanda shi kaɗai cancanta a bautawa da haka sai suka yi inkari mun gane kai hudu ka zo ne dan ka hana mu bautar iyayen gijinmu gumakanmu da muka gada iyaye da kakanni ai na an ibadatiha ka zo ne dan ka ɗauke hankalinmu daga bautar gumaka daga bautar iyayen gijinmu zuwa ga bautar Allah kwaya daya wanda su kuma basu yadda da haka ba to kaga anan na li ta'fikana an alihatina daidai da fadin fir'auna da ya ga annabi Musa na li ta'fikana li talfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin sai dai anan an yi amfani da kalmar li ta'fika wancan kuma li an gane ko suka ce kalmar afaka ya afaku shine sarafa ya sarafu ko asrafa yusrifu da haka li na an alihatina ay li tusrifana an alihatina lalle mun gane kai hudu ka zo ne dan ka dauki hankalin mu gaburan bautar gumakan mu zuwa ga bautar abin da kai kai yadda da shi wanda mu ba mu yadda da shi ba shine Allah fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin to abin da za a yi shine duk abin za ka yi sai dai ka yi duk abin da kake tunanin zai same mu in bamu mu ba abin bautar naka ba to sai dai ya same mu ka zo mana da shi ma yanzu nan in kunta mina sadiqin in da gaske kai kana daga cikin masu gaskiya ma'ana mu bamu yadda ba kuma ba za mu bautawa abin da kake so mu bauta ba sai dai duk abin da zai faru ya faru da ka faci na bi mata iduna min al'azabi ala ibadatiha sai dai ka zo mana da duk abin da kake alkawarta mana zaka zo mana da shi na azaba in mun ci gaba da bautawa gumakan mu domin ba za mu fasa ba Eh, ka yi hakan in kunta min as in dai da gaske kai din kana daga cikin masu gaskiya fi annahu ya atina cewa abin da zai same mu in mun saba zai same mu to ya same mu mu gani to kissar annabi hud alaihi salatu wasalam da adawa kamar yadda na gaya mana ubangiji ya maimaita ta a wajaje da yawa cikin alqur'ani a wajajen da sun fi nan fadi da kuma kunsar bayanan irin yadda tattaunawar ta kasance kamar a cikin suratul arab Allah ya ce wa ila adin Allah ya ce wa ila adin lallai mun tura zuwa ga adawa a kahun hudan ɗan uwansu hudu a nan kuma sai aka ce wa zukur akha adin kaga kusan ayar ta nan suratul a da ta can suratul a'rafi sun yi kama da juna a mafari a can akwai zikirin aka nan ma kuma akwai zikirin aka wa ila adin akahum huda wa zkur aka adin a can akwai ambatan adawa a nan ma akwai ambatan adawa Allah ya ce wa ila adin akahum huda ai wa arsalna ila adin akahum huda mun aikawa adawa dan uwansu annabi hudu alaihi salam قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره annabi hudu ya ce da mutanensa ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku fada abin bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba a can haka aka faɗa a nan kuma Allah ta abudu illallah da Allah ta abudu illallah da ibudullaha malakum min ilahin ghairu ma'anar ɗaya ce afala tattaqun a can a nan kuma inni akhafu alaikum azaba yawmin azim afala tattaquna yanzu ba ku jin tsoron Allah ba za ku sha makance tsakaninku da azabar sa ba ta hanyar yi masa da'a قال الملأ الذين كفروا قال sai manya manyan kafiran cikin mutanen annabi hudu suka ce da shi kalmar mala'u ana nufin manyan gari masu faɗa a ji. masu mulki masu sarauta mawadata sai suka ce da shi bayan sun kafurce inna lanaraka fi safahatin kai hudu muna ganin wauta ce ta same ka wa inna zunnuka min alkazibin kai muna zaton ma kai makaryaci ne قال ya قوم قال يا قوم Kala sai annabi Hudu ya ce da su ya kaumi ko ku mutane na laisa bi wallahi babu wata wauta a tare da ni yanzu a ce a bauta wa Allah ɗayan shine wauta in dai wanda ya ce a bauta alloli da yawa bai zama wawa ba ta yaya wanda ya ce a bauta wa Allah ɗaya zai zama wawa haka ba zai yiwu ba to amma abin da bahaushe yake cewa wai wanzami baya son jarfa sau da dama kafirai sukan jefi annabawa da abin da su suke da shi na aibi saboda shi gwano wai a kullum baya jin warin jikinsa kullum so yake ya hango kasawar wani alhalin shi kasawar tana tare da shi baya gani da ka ga su sune tantagar wawaye amma suka kira annabi nuhu da cewa annabi hud da cewa shine wawa tare da cewa annabawa idan Allah ya tashi zabo su yakan zaɓo su sun fi kowa a cikin al'ummarsu duk wata al'umma da take takamar tana da hankali annabinta ya fi ta hankali duk wata al'umma da take takamar tana da asali annabinta ya fi ta asali duk wani abu da wani yake ji da shi a cikin mutane to annabin wannan mutanen ya fi shi Allah yakan zaɓo annabawa sun fi kowa hankali sun fi kowa tunani sun fi kowa kyan asali sun fi kowa dattako sun fi kowa hangen nesa sun fi kowa haƙuri kyauta sadaka duk wasu kyawawan ɗabi'u to ga magana ma a ce hudu yana da wauta bai taso ba sai dai su su ne wawaye domin aiki a ƙasa zai nuna haka aikin hudu bai nuna wata tare da shi ba aikin su ne su ya nuna wauta a tare da su kale ya kawo laysa bi safahatun yace ya ku mutane na wallahi ni babu wata tare da ni sannan ku kalli irin kyakkyawar ɗabi'ar annabawa domin babban darasin da ake so mu koya a cikin kissar annabi hudu shine iya wa'azi hmm. me ya faɗa me aka gaya masa yanzu in kai ne kake wa'azi sai wani ya zage ka in baka yi wasa ba zuciya sai ta kufulo ka sai karama ku da an ce da shi wawa a madadin ya ce ku ku ne wawaye in ya faɗi haka yayi laifi yayi laifi ba fa jaza'u sayyi'atun sayyi'atun misluha wanda ya maka mummuna kai masa mummuna kai daidai albadi huwa al-mu'tadi to amma bari ku ga hikima da kyakkyawar ɗabi'a irin ta mai wa'azi da suka ce muna ganin kai wawa ne sai ya ce ni ba wawa bane a madadin ya ce a'a ku ne wawaye sai ce laisa bi safahatun ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni dan aikin ubangijin talikai ne uballighukum risalati rabbi ina kokarin in kisar muku da sakonnin ubangiji na ne wa ana lakum nasihun amin ni kuma mai nasiha ne a gare ku tare da amana duk abin da na san zai zama alheri gare ku ba zan koye muku ba domin ba muku bakin ciki duk kuma abin da na san zai zame muku sharri ba zan ji tsoron in gaya muku ba domin ba zan muku mugunta ba in san akwai sharri a cikin abu in boye muku kuma ƙarshe ku je ku faɗa ciki wannan shine ma'anar nasihun aninun dole ne duk mai nasiha ya zama mai amana in ka ga gaskiya ka faɗe ta ta hanyar da ta dace duk wani alheri da ka sani tattare da al'umma ka gaya musu duk wani sharri da ka sani tattare da al'umma ka tsawatar musu to wannan shine amana cikin wa'azi amana cikin gargadi wanda annabi hud alaihi salatu wassalam yake wa mutanansa da haka wa ana lakum nasihun amin aw ajibtum annabi hudu ya koma yana rarrashin su yana tuna musu ni'imomin Allah dan su gane cancantar Allah na abauta masa sai ce wazkuru ku tuna fa iz ja'alakum khulafa'a Allah da nake cewa ku bauta wa shi kadai shi ya sanya ku kuka zamo mamaya a ban kasa ba'da qaumi nuhin min ba'di qaumi nuhin bayan ya halakar da mutanen annabi nuhu sannan wazadakum fil khalqi basqa ubangiji shi ya kara muku dama a ban kasa dama ta fuskar tattalin arziki dama ta fuskar lafiya dama ta fuskar ƙarfin jiki dama ta fuskar kimiyya da fasaha kuka yi ta ƙere-ƙere da aka wakuru iz alakum kulafa'a min da kaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allah ya ku mutane na ku tuna ni'imomin Allah la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo tuna ni'imomin Allah shine yin amfani da su ta hanyar da ta dace in Allah ya baka lafiya kai amfani da lafiyar wajen yi masa bauta in Allah ya baka lafiya kai amfani da lafiyar wajen tsare dokokinsa ba wajen saba masa ba in ya baka wadata kai amfani da wadatar nan wajen yi masa da'a in ya baka ofis kai amfani da ofis ɗinsa wajen yi masa biyayya kar kai amfani da makin da Allah ya baka a matsayinka na bawan Allah wajen saba wa Allah in kai haka baka tuna ni'imomin Allah gare ka ba da ka fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah abin nufi ku tuna su da aiki ku tuna su da yi masa da'a la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo qalu qalu alaysa lana qalu sai suka ce ajitana li na'budu Allah wahdahu yanzu kai hudu daman ka zo mana ne wai dan mu bautawa Allah shi kadai wa nazara ma kana ya'budu ababuna mu kyala abin da iyayen mu suke bautawa na alloli masu yawa kaga anan a cikin suratul ahqaf qalu ajitana li ta'fikana an alihatina fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin amma a can qalu ajitana li na'budu Allah wahdahu ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين anan aya ta cike da fa'atina bima iduna in kunta minas sadiqin a can ma ta cike da fa'atina bima iduna in kunta minas sadiqin bambancin kawai a can a na li na'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una anan kuma a aji'tana li talfitana amma wajadana alaihi aba'an li ta'fikana am alihatina kai fa'atina bima iduna in kunta minas sadiqin idan muka dauki wannan hanya muna dauko wayancan ayoyi na suratul arab muna hada su da wannan zaku ga kissar daya ce haka nan da za mu tsallaka cikin suratul hud nan ma dai da haka ta fara wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu تولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولي وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فما لوكتي بزي بام دامر ميتدقوا آي منا حدا سمنا حدا سمنا حدا سبا to amma dai mu sani cewa duk wanda yake so ya sha labari na abin da ya gudana tsakanin annabi hudu da mutanen Sa'adawa, to matukar bai karanta ayoyin suratul Arafi ba bai karanta ayoyin suratul hud ba kai ma bai zo cikin suratul shu'ara ba kazzabat adunil mursalin id qala lahum aquhum hud ala tattaqun qala lahum

واتقوا الله وأطيعوني واتقوا الله dai matukar mutum bai karanta waɗannan ayoyin ba, ko shakka babu ba zai sha labari ba, ba zai ji abin da ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe ba. da haka Allah subhanahu wataala yana so ya tsokaita mana abin da ya faru tsakanin annabi hudu da mutanen sa'adawa annabi hudu gwani ne wajen iya wa'azi annabi hudu yana mai da kyakkyawa idan an masa mummuna wanda wannan yana daga cikin ɗabi'un annabawa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan idan mai wa'azi yace duk mummunar da aka gaya masa sai ya mayar to ba zai samu kaso mai tsoka na masu fahimtarsa ba domin a ƙarshe abin da zai koma shine zai koma faɗa tsakaninsa da 'yan adawarsa to kuma lokacin da kake faɗa tsakanin kai da 'yan adawa sun ce ma kaza ka rama to masu hankali za su gane faɗa kuke i junanku sai su fita daga harkar ku amma lokacin da mahaukaci yake ta tanka maka kai kana faɗar gaskiya ba ka biye masa kai sai kai ta faɗa domin in ka tsaya biye masa to ya tsayar da kai daga yin aikin ka daman shi bai da aiki so yake kai ka rasa aiki shi ma ya rasa aiki sai ku zauna daya to kuma yayi riba akan ka a wannan lokacin zaka shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo mana kissar adawa da kuma annabi Hud alaihi salam darasi na biyu malamai suka ce da mu za mu dauka a cikin ayar adawa suna takama da karfi to amma karfin adawa bai hana Allah ya lankwasa su ba ya tirsasa su ba ya kwankwashi kansu shi yasa ma a cikin ayoyin suratul fussilat Allah maɗaukin sarki ce fa amma wa amma

su kuwa adawa fastakbaru fil ardi bighairi alhaq sun yi girman kai a ban kasa ba tare da suna da wata gaskiya ba wa qalu hatta kai suna cewa man ashaddu minna quwwa wa fi mu karfi tunda suna takamar suna da karfi za su yi abin da suka ga dama sai Allah ya ce kash amma ba su yi tunani ba ba su yi hankali ba awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu ba sa ganin Allah da ya halicce su bai fi su karfi ba duk takaman mai karfi ai wanda ya fi shi ya fi shi mai karfi tunda shi ya baka naka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun kuma sun kasance suna jayayya da ayoyin mu to amma dan mu nuna musu mun fi su karfi Allah yace ce fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu da iska kadai sarsaran iska irin ta jaura domin iskar jaura in ana tsananin sanyi idan tana bugawa zaka ji tana wani gunjin kuka shu to iska mai irin wannan kukan malamai suka ce ita ce rihan sarkar iska wacce ta ƙure malejin ƙarfi na iska kuma take ɗauke da sanyi to ita iska in tana ɗauke da sanyi aikin da take irin aikin wuta take yi yadda kasan wuta tana ƙona abu haka in sanyi yayi sanyi yake ƙona abu ku tambayi manoma in aka yi iskar jaura za su ba ku labarin yadda bishiyoyi suke konewa su bushe raƙaƙau kamar a tsakiyar rani saboda ita iska in tana ɗauke da sanyi to aikin wuta take to irin wannan iskar Allah ya turo wa adawa Bi ayyamin nahisatin a baƙaƙen kwanaki domin duk kwanakin da baka ji daɗi ba to waɗannan kwanakin bakake ne a wajenka adawa ba su ji daɗi ba a waɗannan kwanaki da Allah madaukakin sarki ya musu iskar jaura ubangiji ya ce linuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya mun yi haka ne dan mu kunyatar da su tun a duniya su gane ƙarya suke basu isa ba wala azabul akhirati akhza azabar kuma da muka aje musu tana cin suna jiran su a lahira sai ta ku kunyatar da su wa hum la yunsarun kuma ba wanda yake sai taimake su a wajen Allah subhanahu Ta'ala a wata ayar cikin suratul haqa ubangiji ya ce kazzabat samud wa adun فأهلكوا به أنصارا amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah yace adawa mun halakar da su bi taghiya da tsawa ta mala'ika wa amma samudawa kai wa amma adun su kuma adawa fa uhliku mun halakar da su bi rihin da iska sarsarin mai tafiya sarsar mai dauke da iska tare da gunji da sanyi an gane ko da haka wannan shine sarsarin atiya sai Allah ya ce sakarha alaihi sarki yace mun yi musu ruwan wannan iska saba a layali darare guda bakwai wa samaniyata ayyamin da wuni takwas in ka hada shi zai baka sati cif cif atiya jere da juna sai Allah madaukakin sarki ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu ka ga ragowar wani ba'adi a duniya babu Allah ya gama da su Allah ya tafiyar da su to wannan babban misali ne ga duk wanda ya ji yana da wata isa ya ga zai yi amfani da isar wajen ya saba wa Allah isar ka bata kai ta adawa ba an gane ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad baka ga yadda Allah ya da adawa bane iramawa ma'abuta karfi da samudawa waɗanda suke kwakule dutse in za su gida ubangiji ya ce allati lam yukhlaq misluha fil bilad wanda ba a taba yin irin su ba a tarihi a duniya to amma duk da haka ba su gagar Allah ba da ka in karfi ne da kai ba za ka gagar Allah ba in kuɗi ne da kai ba za ka gagar Allah ba in shekaru ne da kai ba za ka gagar Allah ba in dan mulki ne ko dan sarauta ne kai duk ba za ka gagar Allah ba to ballantana kuma talakan talak hmm. ne yanka da wuka gatan ka kawai ka bi Allah ka zauna lafiya to da haka wannan shine babban darasin da zamu ɗauka na biyu cikin kissar annabi hudu, da kuma mutanansa adawa da haka Allah subhanahu wataala yace annabi hudu ya gaya musu su bauta wa Allah shi kadai kalu suka ce da shi ajitana li ta'fikana an alihatina fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin qala innamal ilmu indallahi qala sai annabi hudu ya ce da mutanen sa adawa innamal ilmu indallah sanin kun cancanta ai muku azaba yanzu ko sai nan gaba yana wajen Allah ba waje na yake ba da kuka ce in zo muku da azabar inda gaske ne tabbas ni da gaske nake amma sanin lokacin da azabar za ta zo wannan ba a hannuna yake ba yana wajen Allah wa uballigukum ma ursiltu bihi ni kadai abinda nake shine isar muku sakon da aka aiko ni da shi an gane ko da ka uballigukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne wawaye marasa hankali domin idan mutum yana da hankali in aka gaya masa gaskiya ko bai karfe ta ba to ba zai yi fada da ita ba ba zai faɗa da ita ba amma yana daga cikin rashin hankali a ce da kai ga gaskiya ka ce ban yi gaskiyar ba kuma ka ƙara da duk abin da zai faru ya faru to me ka taka wannan shine ɗabi'ar kafirai haka suka gaya wa annabi in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim in da gaske ne abin da ka zo mana da shi Muhammadu gaskiya ne to Allah naka ya mana ruwa daga sama malamai suka ce wannan wauta ta kai wauta maimakon su ce in da gaske ne abin da ka zo mana da shi to ko da ba mu karba ba yi naka mu yi namu ba shi nan ba in ku suna da hankali da wayo sai su ce da gaske ne abin da ka zo mana da shi to mu ma Allah ya samu gane ba shi nan ba kaga suna neman shirya kenan amma wautar kafirai sai su ce wa annabawa in abin da kuka zo da shi gaskiya ne ba za mu yi ba kuma duk abin da za a yi ai wannan ya nuna babu hankali shi yasa annabi Hud ya ce walakin ni arakum qauman tajhalu lalle ni ina ganin ku mutane ne masu cike da wauta wawaye ba masu hankali ba Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta wa salamu alaikum wa rahmatullah